This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a ku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan la'asariya ta Laraba daga Washington DC akan mitoci 22 da 25 a jamhuriyar Nijar a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalol da niyya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. tare da fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC Aliyu Mustapha Sakwato ne ta da Lada Ibrahim Aiwa muke muku marhaba lale da zuwa ga wannan shiri na bari Lada ya fara mai da kanun labarai. To kanun labaran Aliyu gwamnatin kasar Chad ta ce ta kashe sojojin ta kashe yan Boko Haram akalla su 200. Yau wani jirgin fasinja na kasar Taiwan ya faɗi da mutane 58 jim kaɗan da ya tashi kana yau din ne kasar jordan ta rataye wasu 'yan ta'adda mutane biyu a matsayin ramuwan gayya na kashe direban jirgin samanta to Allah ya kyauta to kamar da kuka ji a cikin kanin labaran duniya din akwai magana game da alakar boko haram da kasar kamaru zamu mu ji bayani kan farmakin da aka ce su yan boko haram din sun kai cikin kamaru din inda ake cewa yanzu fa boko haram ba mutanen kasa ɗaya bane kawai akwai najeriya akwai yan jamhuriyar afirka da tsakiya akwai yan chadi akwai yan niger To sannan kuma za mu kawo muku wata tattauna musamman da Ibrahim Alfahame dai da wasu matasa a Najeriya. Za mu kuma ji dalilin da ya sa mutanen wasu mutanen jihar Borno kenan ba dukkan su ke son a cire wani minista nasu. Bukatan shi ya cika aljihun shi ya yadda shugaban kasa ya yadda gwamnan mu na PDP shine kawai bukatan minista ba ci gaban jam'iyya ba. To bayan duka wannan muna da shirin himma na Bello amma yanzu bari ladan ya ba ku labaran duniya ku shiga. tare da sallama ga cikakkun labaran gwamnatin kasar chadi ta ce sojojinta sun kashe 'yan boko haram akalla 200 da suke fada da su tsakanin najeriya da chadi din ofishin shugaban kasa idris debi ya ce sojojin na chadi sun fatattaki 'yan boko haram din lokacin da suka yi wa kokarin kawo musu hari kuma suka kora su zuwa cikin garin gambarun gala da ke cikin najeriya sanarwar ta ce sojojin chadi tara ne suka mutu kana 21 suka samu raunuka sakamakon wannan batakashin da aka yi tsakanin sojojin da 'yan boko haram ɗin sai dai kawo yanzu ba wani sahihin bayanai game da waɗanda suka jikkata sakamakon wannan faɗan ƙasar chad dai suna sahun gaba wajen faɗa da waɗannan 'yan boko haram a ƙoƙarin da ake yi na haɗin gwiwan ƙasashe makwabta na taimakawa najeriya ta kori waɗannan 'yan boko haram ɗin masu ƙoƙarin cewa za su kafa daular islam a najeriya jiya najeriya ta ce ikon garuruwa goma sha biyu suka cewa ƙungiyar ta boko haram a arewa maso gabacin cikin na najeriya ciki ko har da garin gambarin gala Yau wani jirgin fasinja na ƙasar Taiwan ya faɗi da mutane 58 jim kaɗan da tashinsa kuma ya faɗa cikin wani rafi ne a wajen babban birnin ƙasar Taipei inda mutane goma sha tara suka rasa su kawo yanzu a cikin wani hoto da kuma wanda ba a aike aka aike da shi na ta sadarwa na zamani ya nuna yadda jirgin na Transair Airway mai lamba ATR 72 yadda ya ya fada cikin wannan babban rafin na Kelung jirgin ya kure bankan wasu dogayen gine-gine inda daga bisani ya yi sulu sai cikin wannan rafin masu aikin ceto sun kewaye jirgin da jiragen ruwa inda suka yi kokarin tsamo mutane cikin jirgin kuma sun yi nasarar tsamo mutane da yawa cikin fasinjojin har da ma dan karamin yaro kaya yanzu dai ba a san adadin mutanen da suka rasu ba sai dai mahukunta sun ce ba mamaki adadin ya karu daga waɗanda aka samu yanzu nan babban kamfanin jirgin wato babban jami'in kamfanin jirgin ya kira taron manema labarai inda ya ba bada hankurin aukuwan wannan lamari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na gidan rediyon murya amurka da ke nan birnin washington dc yau din ne kasar jordan ta rataye wasu 'yan ta'adda mutane biyu a matsayin ramuwar gaya na kashe direban jirgin saman nan na ƙungiyar kungiyar isis ta yi bayan sun kame shi lokacin da jirgin sa da yake tukawa ya yunkuyo kasa ya kai ma mayakan hari a syria mahukuntan dai sun rataye sajida al-shawi wata ya kasar iraki da dama aka yanke mata hukuncin kisa ta hanyar ratayewa bayan an same ta da hannu dumu-dumu wajen kai wato harin kunar bakin wake a shekarar 2005 a Amman. An rataye su ne tare da Ziyad Al-Kolbali, wani ɗan ƙasar Iraki wanda ke da alaƙa da ƙungiyar Al-Qaeda. Ya dai ƙungiyar ISIS tun farko ta nemi a saki Sajida Al-Rashiwi a matsayin musayan hursunan yaƙi. Amma ƙasar Jordan ta ƙi hakan domin ko ba ta tabbacin cewa wannan direban jirgin saman nata da ke hannun na 'yan wannan ƙungiyar ta ISIS yana da rai kowa a. a wani faifan bidiyo da aka nuna jiya talata ya nuna yadda suka sa ma wannan direban cikin waton wani kejin karfe kuma wani ya malala masa wuta ya malala mai kana ya cinna masa wuta inda ya kone shi kurmus tawagar masu binciken siri na ƙasar amurka suka ce ba su da hujjan kare ta wannan sahihancin wannan faifan bidiyon da suka gani miyama ta yi tur da kalaman wani jami'in majalisar ɗinkin duniya na amfani da kalmar rohingya a matsayin sunan 'yan tsirarun kabila wanda gwamnati bata san da zaman su ba a cikin wata sanarwar da aka fita yau din nan shugaba tai senhin ya yi allah wadare da amfani da kalmar ta rohingya da yong hi na majalisar ɗinkin duniya ya yi a myanmar ya ce amfani da wannan kalmar tamkar kaskanci ne a gare su kuma zai kawo cikas a kokarin da ake na samar da zaman lafiya a kan matsalar da take tsakanin mutanen kasar sanarwar ta ci gaba da cewa amfani da wannan kalmar wato muna daga jami'in majalisar ɗinkin duniya ba shakka zai mayar da hannun agogo baya wajen ƙoƙarin da ake yi na kawo ƙarshen matsalolin da ke addaban su sai dai da yawan 'yan ƙasar waɗanda ba su bin wato masu bin aƙidar buda ne ba su da wato tsirarin 'yan ƙabilar rohingya ba hatta jami'an gwamnati dama da ma wasu mutanen ƙasar suna kallon waɗannan rohingya ɗin a matsayin baƙin haure daga bangladesh kuma suna kiransu bengalis da yawan dai waɗannan 'yan rohingya ɗin mabiya addinin islama ne waɗanda aka hana wa izinin zama 'yan ƙasa ta da ba su ababen mawa rayuwa haka kuma waɗannan bayan allah sun daɗe suna shan hukuba daga mabiya aƙidar budi a yan shekarun da suka gabata To da Ibrahim yau ne ya kawo muku labaran duniya daga sashen wasu da Amurka a Washington DC. To mun samu labarin cewa 'yan Boko Haram sun je sun kai farmaki a cikin Kamaru a wani wuri da ake cewa Fotokol wanda kansa muka kira shi wakilinmu da ke can Kamaru ɗin da Danda muka tambaye shi wai ina ma Fotokol ɗin take ne. Eh Fotokol gari ne da ke cikin ƙasar Kamaru wanda ke kan iyaka da ƙasar Chad cikin jihar Arewa mai nisa wanda kuma eh, ke fama da ainihin nan na 'yan Boko Haram domin gari ne wanda Eh, ba wuyan shiga ba wuyan fita tunda kan iyaka ne eh, ba batun tsaro babu tsaro na kirki a wannan garin kan iyaka gari dai gari yake da kanin kamar da tsari ba nisa da cadi amma bai da baya kusa da Najeriya kuma eh akwai yana wato gari ne ka san tsari na na iyaka da Kamaru har kuma Najeriya to kan iyaka zan wato kusurwan ne yake za a iya zuwa Najeriya za a iya zuwa cadi kan tashi kamaru zuwa tashi fotokoli zuwa zuwa najeriya ma ya fi kusa domin bai wuce eh, kilomita ko uku ne haka ba ba su da nisa da gamboru yau gamborun ga to ga ya mana me ya faru a eh. gudu ne kasan tun da sojojin da suka zo kasar kamaru eh, sun dauki matakin fafuran sun yan boko haram ne to sun far musu a wannan makon da a makon nan da ya gabata sun kai musu hari inda kuma suka fatattaka su suka kashe wasu suka kori wasu kai dai sun yi musayar wuta sama da awa biyar domin su dama waɗannan yan boko haram sun yi sansani suna a wannan sashen daga zamboru zuwa kamaru suna shigowa ne ba ba matsala suna shigowa suna yin abin da suke so su fita suna suke shigowa su zo su sayi kuma su zo su kife yan ƙananan ƙauyukan nan su samu abinci su koma to nan ne eh, eh, yan jami suka fama suka fara ainihin kai harin nasu har ma suka bi su har cikin gamboru kuma da yawa daga cikin yan boko haram a wasu an kashe su wasu kuma sun gudu eh, a halin yanzu dai wasu yan jami su kuma akwai wanda na kashe wanda ba mu tabbatar da yawan su ba wasu ce uku wasu ce ya fi haka akwai da yawa da dama wanda suka ji rauni wanda suna kwance an kwata da su ta asibitin jamena wanda kuma a farko makon nan mata na ƙungiyar mata na caji suka kai musu taimako na abinci saboda mara musu baya nuna musu goyon bayan su da kuma karfafa musu gwiwa su sojojin saboda ci gaba da ainihin wannan yaki da suka je yi da boko haram ne. Eh, ina gaske labarin da muke ji na cewa sojojin kamar yadda caji sun zagaye su yan boko haram a nan ne inda kake magana ko wasu ne. eh to kasan su yan boko haram an san dama asali su an yi an san da suke yi a cikin gungumin daji ne wato inda a nan da fidani ne suke nan suna kiwon su inda suka kore su kuma akwai ruwa a can shi yasa suka yi sansanin su wato an san dama inda suka kan iyaka yake dab Najeriya Kamaru ba sa da matsalan shigo wato gungumin daji ne babu hanya babu eh, kai dai cikin daji ne to tun da dama har da an sani yanzu haka ana bari a kore su daga wannan wajen tun da su ma suna da makamansu makamai suke da shi manyan makamai su suke da shi wanda an rasa har yanzu ba samu ba tabbacin wani ne ke ba su makamai domin a gaskiya su ma suna da makaman su da isasshen makamai a har yanzu dai eh, suna kokarin su eh, fito wannan wurin Muhammadu akwai wasu rahotanni ko alamomi da kuke gani na cewa 'yan Boko Haram dinnan da muke magana da kai da ke kan iyakokin nan na Chad da Kamaru da Najeriya ba 'yan kasa ɗaya ba ne garwaye ne 'yan ƙasashe ne duka suka haɗu? eh a gaskiya aliyu cewa ga 'yan kasa kaza ne na boko haram wannan ba tabbas domin akwai 'yan najeriya akwai 'yan jamhuriyar afirka da tsakiya akwai 'yan chadi akwai 'yan niger kai akwai ma tun kwanaki wato ba da aka ba da labari an kashe 'yan boko haram sama da arba'in a cikin da 'yan faransa ka gani abu ne wanda ba tabbaci cewa 'yan boko haram ne ko kuma ma a'a in ta da tsayin bayani kawai su suka haɗu suka ce eh, su ne yan boko haram gaskiya ba tabbaci kan wannan su wane ne daya da kuma ake yakin nan bayan ana amfani da boko haram da kawai bayan kasa guda bane kenan sam bayan kasa guda bane to gaishe ta mamadu da ke nan a kamaru to bari mu je abuja najeriya inda ibrahim alfahamid da ya yi tattaki zuwa najeriya din ya zauna ya ji ta bakin shagabannin matasa kan batun tashin hankali to jama'a masu sauraro barkamu da saduwa da ku a ci gaba da bayanai da kuma tattaunawa da muke game da zaben da najeriya ta dusa a wannan shekara ta dubu biyu sha biyar wato nan da yan kwanaki kaɗan a yau a wannan zaure namu muna tare da wato manyan baki guda biyu waɗanda dukansu shugabanni ne na addini kuma matasa ne za mu tattauna kan wannan zaɓe da kuma irin rawar da matasa suke takawa ko kuma za su taka domin tabbatar da an gudanar da wannan zaɓe lami lafiya ba tare da wani tashin hankali ba a barin kyale su su fara gabatar da kawunan su kafin mu fara tattaunawa bari mu faro daga dama to bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim sunana ibrahim muhammad duguri sarkin malaman duguri kuma shugaban majalisar malamai ta babban birnin tarayyar najeriya abuja wato fct mm, Ni ne mai suna bijida adamu malik shugaban matasa na gundumar abuja na eyn ecclesia yan uwa a nigeria nan abuja haka to a malik bari mu faro da kai wannan zaɓe da ake shirin gudanarwa a ƙasar nan kamar wace irin rawa kake ganin cewa ya kamata matasa su taka a ciki zancen zaɓe wanda idan allah ya kai mu ba da jima ba za a yi ta matasa ya kamata su taka komai domin matasa ne gadon baya na wannan zaɓe matasa ya kamata su tashi su yi zaɓe banda zaɓen su tabbata sun gaya ma 'yan uwansu cewa a fita a zaɓe wanda ya kamata a zaɓe shi mun san cewa ba shakka ba musu mun san cewa akwai waɗanda aka zaɓe su a zaben da ta wuce kuma ba su yi mana aiki ba a lokacin siyasa sun zo sun ce za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza sun ta furta abubuwa da yawa amma yau ba yi ta ba wannan responsibility na matasa ne su tashi su ce su gaya fahimtar da mutane farko su fahimtar da mutane cewa waɗannan 'yan siyasan da suke zuwa su zo su yaudare mutane su tafi sai lokacin siyasa sai su zo sai su ɗan baku kuɗaɗe sai su sake tafiya a wannan zaɓe muna wayar ma mutane da kai a kan cewa waɗannan mutane ba waɗanda za su sa cin gaban kasa ba muna wayar ma mutane kai a kan cewa a zaɓi mutane wanda an san za su yi ma jama'a aiki wanda suna da kishin kasa wanda kuma suna da kishin jama'a kuma suna tausayin talakawa ba waɗanda za su zo su zo su ɗiba kuɗin su an zaɓe su sai su tafi sai su je su ɗiba kuɗin mu su tafi da shi akan ah, wani karin haske za ka yi ah, game da wannan ah, Sheikh Ibrahim. To kamar yadda dan uwana ya faɗa dangane da zaben nagartattun mutane abin da ya kamata matasanmu da kuma ma duk wanda ya isa jefa ƙuri'a ya fahimta kenan. To muna da sauran wannan tattaunawa da Ibrahim Idris shugabannin matasan na addinai daban-daban da za mu kawo kuna gaba. Yanzu bari mu je min barno a Maiduguri musamman wurin wakilin Maharu na Dauda mu je me yayi laifin wani minista daga can Borno da su suke korafi a kai. wata sabuwar rigima na ke kokarin kunno kai a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar pdp a jihar borno wanda har wani bangare na jam'iyyar pdp suka kira ga shugaba Gullo ebele janar ya gaggauta tsige ministan ma'aikatar wutar lantarki barista muhammad wakil wani dan asalin jihar borno ne wannan kira da ya zo ne bayan mako guda da shugaba goodluck ebele Janar ya ziyarci jihar borno inda ya gudanar da yakin neman zaben sa inda wasu 'ya'yan jam'iyyar pdp da ake kira gwani.com suka kira taron manoma labarai suna zargin jagoran jam'iyyar pdp kuma ministan ma'aikatar wutar lantarki na kasar da da cewa ba da gaske yake barin tabbatar da cewa jam'iyyar ta ta kai daga nasara wannan zargi ne da 'ya'yan jam'iyyar pdp ke yi na nuni da cewa an soma samun baraka ne tsakankanin su wannan zargi ne ya zo ne kasa da makonni biyu da ake sa ran soma gudanar da manyan zaɓuɓɓuka kasar wadda wannan kungiya ke cewa da alamu ba za su kai ga nasara ba idan har ministan ma'aikatar wutar lantarki ne wato barista muhammad wakil ke jagorancin jam'iyyar malam abubakar musa batullu shine shugaban wannan kungiya na gunin.com to dalilin da ya sa muka kira an ba wani shugaba ne wanda bai san kiman mutane da mutuncin mutane ba akan zuwan shugaban kasa muna kokarin mu fito da jama'an mu su zo su tari shugaban kasa sai ya ce ma ai da kwata-kwata ba ma nan bai san da zaman mu ba dalilin da yasa ya ce ba ma nan bukatan shi akwai wasu abubuwan da aka aiko wanda a ba 'yan jam'iyya su fito su tari mutane so yake ya danne wannan abin bukatan shi ya cika aljihun shi ya yadda shugaban kasa yadda gwamnanmu na pdp shine kawai bukatar minista ba ci gaban jam'iyya ba wannan eh, kamar shi a barista mai wake shine shugaban wannan jam'iyya a jihar borno kamar kun tunkare shi game da wannan matsalar da kuke fuskanta da shi mun tunkare shi mun zauna ni da sakatare da shi dan takararmu na gwamna mun yi magana nan sun tabbatar mar cewa waɗannan mutane mutane ne masu himma ya kamata a darajar tasu a kimanta su da karshe ya ce ya yadda ya tabbatar amma finally ya zo ya ce da mu musamman mu dai gaba daya ba ma nan na fice kamar ba tafiya da kuke na wannan jam'iyya kamar da shi ke jagoran wannan jam'iyya ta ku ta PDP wakil baya tafiya da kowa a Borno wallahi tallahi ba wanda wakil yake tafiya da shi yanzu me kuke so a yi muna so a Borno muna so mu kafa gwamnati ne amma in dai wakil ne shugaban jam'iyyar nan wallahi tallahi ba gwamnati ba ko kansala ba za mu iya baya bukatan al'umma kawai bukatan shi bukatan aljihu ne bayan kammala wannan taron ne dai muka yi kokarin ta jin bangaren ministan ma'aikatar wutar lantarkin wato barista Muhammad Wakil amma hakan mu bai mu ruwa ba dan mun tuntubi mai bashi shawara kan harkokin yada labarai wanda yace da mu zai tuntube mu amma har zuwa wannan lokaci wato kwanaki uku kenan ba mu ci bayani daga gare shi ba Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Faɗau mai zafi ya kaɗa baki ne da mai zafi ya sa baki ne sai albai na ɗai yayi ta ma yayi ta ma yayi ta ma. To gaishe Kaduna jama'a kuna jin sashen Hausa murya Amurka a Washington DC ne fa inda nan safiya ce karfe goma da minti goma sha tara na safiyar Gabillo. Himma ba ta garho. jama'a masu haramu assalamu alaikum mu da wannan laraba a laraba da toce kun ji na fara hira da dr ismail jibril likita a nan amurka amma ya bar wannan aiki na likitanci ya mai da hankalinsa akan kirkirar hanya da za a hana magudan zaɓe a najeriya kuma dama ga shiga zaben na karatuwa to yau mun ci gaba da hira mu wai dakta ta yaya wannan hanya da ka kirkiro zai aiki ne ta yaya za a magance magudan zaɓe ta amfani da wannan hanya to to abin da yake faruwa yawanci ta magudin zaɓe na a wajen magudin zaɓe shine idan aka yi zaɓe a mazaba hmm. sannan aka irga kowane ɗan takara ya samu ga yawan kuri'un da ya samu aka rubuta hmm. dokar siyasa ta najeriya dokar zaɓe ta najeriya ta tanadi cewa a saka hannu kowane ɗan abin na ejin na ɗan takara ya sa hannu sannan a nuna wa mutane wannan sakamakon zaɓe hmm. su gani hmm. to ba nan gizo ke saka ba eh, yayin da ake har haɗo mazaɓa ta unguwanni a haɗa su a matsayin ward a wannan haɗawan da ake yi a nan ne ake canja alkaluma wanda bai ci ba shi ya ci mm-hmm. wanda kuma ya ci adin ne shi mm-hmm. haka kuma aka ci gaba da haɗawa a matsayin local government har aka je matsayin state to nan ne abubuwa ke canjawa to wannan tsari da muka kawo shi ne mutane yayin da aka yi zaɓe aka irga aka manna muku kuka ga sakamakon zaɓe na kuma zaɓar mm. wato ta amfani da na'urar salula ta ta ansa waya hmm. ko kuma duk wata na'ura ta ɗaukan hoto eh. ku ɗau hoton wannan sakamako da aka eh hmm. to idan ka ɗau wannan hoto akwai hanyoyi da yawa da za mu faɗakar da mutane da za su aiko mai wannan hoto ko ta hanyar aika text inda eh. yawanci 'yan najeriya sun kware a kan wannan sosai ko whatsapp ka san yanzu whatsapp yana da da yawa to kaga ko whatsapp hmm. wanda su ma za ga cewa ba wuya nan da nan za su yi aiko da wannan hotunan hmm. ko kuma ta hanyar zuwa shafinmu a intanet hmm. mutum zai iya yin amfani da wayarsa ko kuma da kwamfuta ya muika mana wannan sakamakon. Ko idan kuka karɓa me za ku yi da shi? daga mun karɓa za mu akwai jami'o'i da muka ɗauka su tantance wannan sakamakon zaɓe hmm. su ga cewa dai takarda ne na gaskiya ba magudi aka yi ba hmm. sannan za su saka a cikin intanet website ɗinmu ana ce mishi voiceofvotes.com voice of me? kuma voice of votes votes wato muryar zaɓe kenan yawa eh, murya hmm. ko sautin bari in gaya masu haro yadda ake rubuta shi wannan voice of votes viko sai i sai o sai eh, dai nake tafiya kuwa v sai o sai i yau wato v sai o sai i sai c da e sai kuma o sai f sai v sai o sai t sai e sai s sai s eh, sannan kuma .com. Eh, voiceofvotes.com ko muryar zaɓe.com to ko me zai hana koyi shi da hausa mana muryar zaɓe.com eh za mu yi idan wannan kuma wannan shawara ne da kawo mai kyau gaskiya idan wannan suna ba a ɗauka ba hmm. za mu ƙara wannan sunan muryar zaɓe.com ta yadda ko abin masu ah, mu'amala da hausa yan uwanmu za su rubuta muryar zaɓe sannan zai kai su a wannan wajen. Hmm, kaga su ma zai ba su haka ko da mutum zai gwada in ya je voiceofvoice.com zai ga ha yanda tsarin yake da kuma yadda zai ga alaman zaɓe da ansun zaɓe da sauransu wanda duk wannan yanzu a yanzu haka na gwaji ne amma in Allah ya kai mu eh. a wata mai zuwa eh. abin zai zama na zahiri kuma muna tsara mutane za su aiko da wannan sakamako. ai kamar za ku dan dan gwaje-gwaje ma kenan dai ku dan gwada mutane ku ce to su dan ko da kaza dan a ga yadda abin yake aiki za ku gudanar irin wannan dan gwajin eh kwarai da gaske ah, da farko dai mun gudanar da gwajin shi kansa wannan abu a Kaduna oh, ah, mhm. yayin azumi cikin azumi mm. sannan kuma a yanzu haka magana da nake da kai idan ah, masu sauraro suka je wannan voiceofvoice.com mm. za su iya su yi rijista da sunansu su ba mu a namban wayarsu da imel ɗinsu tun da za mu tuntuɓe su lokacin zaɓe hmm. kuma za su iya a yanzu haka bayan sun jista su gwada aiko da wannan sakamakon su ya fito kowa ya gani. Wato sai da ka je ko da waya ka kenan kawai sai ka aiko da wannan eh, sako ko hoto ko kuma eh, sakamakon zaben ko kuma sai ku karba sai ku har hada sai ku tara yadda duk abin da ake ciki za ku gani kenan ko da a wani waje an yi magudi an kara adadin ƙuri'u ko zaɓe ko kuma makamancin haka shi maɗin da za a iya tantancewa kenan a gani. kwarai da gaske kuma kaga da yake yana cikin intanet ne duniya duk za su gani ba wai najeriya ba ah, sannan kuma da yake wannan ana aikowa ta hanyar sadarwa ne hmm. kafin ma inec ta sani ko ta gani ta ba da bayanin nata hmm. a duniya ta gani kaga shi kenan zai hana hmm. canja alkaloma wannan a gaskiya wayansu ma suka kira shi INEC din talakawa kuma muna ganin zai yi sunan da ya fi dace mishi. Madalla Dakta, wai me yasa ba a kirga sakamakon zaɓe a buɗe ne kowa yana gani ana tarawa daga mazaɓu daban-daban a daga faɗin ƙasa kamar da ake yi a nan Amurka. Bar sai mako mai zuwa Allah sa yadda sai ka dawo sai ka ba mu wannan amsa kuma a daidai wannan lokaci ma ana harama fara zaɓe kenan a Najeriya. Mun gode Dakta sosai da ka zo wannan fili sai kuma mako mai zuwa Allah sa yadda. Na gode da yawa. yanzu a shi dr ismail jibril da kuma sauran abokan aiki na dukkanin sashen hausa na murya amurka ni bello na ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya sai kun kara dawowa wannan fili na himma ba ta gaba assalamu riga da busa shi ta ke riga da busa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Hafiz Sani Murabus attajiri garki jigawa ya rubuto yana cewa jinjina gami da ta'aziyya ga sojojin kamaru da na Chadi. Tabbas waɗannan sojoji ya kamata a yaba da irin ƙoƙarin da suke na hotattakar 'yan ta'adda masu laƙabi da Boko Haram. Tabbas yabon gwani ya zama dole, muna ƙarin haske ga waɗannan sojoji da su nausa jejin Sambisa su lalubo 'yan matan Chibok cikin dabarun yaƙi irin nasu. Ƙarshe muna ta'aziyya ga 'yan uwan sojojin da suka rasu da su yi haƙuri makashin maza maza kan kashi. Tabbas Boko Haram ta zo ƙarshe da yadda Allah. Muhusinu Sani Tsahe jihar Zamfara ya rubuto yana cewa A yau zan yi jinjina da ban girma ga sojojin ƙasar Chad da suka rasa rayukansu a fagen daga a wata ƙasar da ba tasu ba, kuma tabbas wannan ya nuna ba wai ƙasarsu kawai suke kishi ba har ma da makwabta, don haka muna ta'aziyya ga ƙasar Chadi. Kuma Allah ya ji kansu da fatan sojojin babbar anti za a yi koyi da halayya na rashin tsoro irin na sojojin Chadi. Da wannan nake fatan Allah ka kawo mana zaman lahiya a arewacin Najeriya da nahiyar mu ta Afirka kai har ma da duniya baki ɗaya. To amma Halima, Halima da Jamila na nan suna zuwa da shirin yau da gobe amma bari mu kawo muku labarai a takaice tukuna. To labarai a takaice. gwamnatin kasar chadi ta ce sojojinta sun kashe 'yan boko haram akalla 200 da suke fada da su a tsakanin najeriya da chadi din ofishin shugaban kasar chadi idris debi ya ce sojojin na chadi sun fatattaki 'yan boko haram ne lokacin da suka yi kokarin kawo musu hari kuma suka kora zuwa cikin garin gambarungala a cikin najeriya yawan jirgin fasinja na kasar taiwan ya fadi a da mutane 58 jim kaɗan da tashinsa ya fada cikin wani rafi ne a wajen gaban babban birnin kasar wato taipet inda mutane goma sha tara suka rasa rayukansu a cikin wani hoto da kuma wanda, aka aike da shi ta hanyar sadarwar zamani ya nuna yadda jirgin na transair asia mai lamba atr 72 yadda ya sumulmulo ya fada cikin wannan babban rafi na kelong yau dinnan ne kasar jordan ta rataye wasu 'yan ta'adda mutane biyu a matsayin ramuwar gayya na kashe direban jirgin saman nan na da kungiyar isis ta yi bayan sun kame shi lokacin da wato jirgin nas da yake tuki ya yunkurin wa mayakan hari a siriya to a gaishe kaladan jama'a abin da ya sauka kina a wannan lokaci sai karfe ta da rabin daren yau muna fata da muku inda yau za mu buɗe muku hanyoyin watar ku gaya mana ra'ayin ku kan waya za a yi a wa jam'iyyun siyasa alhakin su tabbatar da cewa magoya bayan su ba da hankali lokacin zaben nan na najeriya ba a madadin ladan da julie Ladies gresham da injiniyoyinmu Ali Mustapha Sakoto ke muku ban kwana sai mun da yanzu sai ku shirya ku tarbi Halima da Jamila a shirin yau da gobe.